فأخذه الله نكال الآخرة والأولى sai Allah ya kama shi ya yi masa uƙuba a nan duniya ta hanyar nutsarwa a teku kuma ya yi masa uƙuba a lahira ta hanyar shigar da shi mafi tsananin azaba